kina so za ki musulunta ki magana in ji ke ce kike so ki musulunta ko ko wani ya matsa miki sai kin musulunta na'am ke ke so za ki musulunta to barin gaya miki abin da ake shiga addinin musulunci da shi na amincewa da Allah da manzansa ashhadu Allah ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله abin da kika ce daga yau na yadda na amince ba abin bauta da gaskiya sai Allah kin yadda da haka kika ce kuma kin amince annabi Muhammadu manzon Allah ne bawan Allah ne wanda ya aiko shi da musulunci da alkur'ani kin yadda da haka kina wani addini ne to kin amince annabi isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzan Allah ne ruhun lahi ne kin yadda da haka to wannan shine musulunci me sunanki homi homi homi momi to kina sha'awa wani suna ko abin miki wannan sunan kina son wani suna husna to Allahu akbar husna suna ne mai kyau kamar hasan ne ahasan husna akbar kubra asgar sugura adana duniya haka kina nufin mai daraja mai mutunci mai kyan hali da haka Allah ya baki a musulunci baki ɗaya daga wani yanki kika fito daga ina tumfure to Allah ya sa musulunci ya zame mana tsira duniya da lahira akwai mata da muke da su a ɓangaren shashin da'awa akwai ɓangare na mata masu ilimi wanda za su zauna da ke su koya miki addinin musulunci a karan farko za su baki littattafai da kaset kaset da cd kuma za su saurare ki su ji yadda za su taimaka miki ki ci gaba da karatun addini da karatun zamani kuma a zauna da iyayenki domin a ci gaba da tallafa miki Allah ya sa mu dace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 shida ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai, wanda ya zo sha ɗaya ga watan shida dubu biyu da sha shida. Za mu tashi wato Sura ta farko ta ce Suratul Fatiha, wannan Sura ita ce Sura ta farko a cikin surori dubu a cikin surori ɗari da goma sha hudu da yake cikin alkur'ani alkur'ani gaba ɗaya yana da ayoyi dubu shida da mai maitan da sha hudu yana da kalmomi dubu saba'in da bakwai da ɗari hudu da talatin da tara yana da hurufa dubu ɗari uku da ashirin da ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara kamar yadda malam ibnu kasir ya kawo a farkon tafsir ɗinsa ita suratul fatiha tana da ayoyi guda bakwai tana da kalmomi guda 25 tana da hurufa 139 na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم wannan sura ta fatiha kamar yadda malam Ibn kasir ya faɗa ta sauka ne a makka amma akwai malaman da suke cewa ta sauka ne a madina wasu kuma suka ce rabinta ya sauka a makka rabinta ya sauka a madina wato farkonta an saukar a makka ƙarshenta an sauka a madina to sai al-imamul qurtubi a cikin tafsirinsa mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da hamsin da hudu yake cewa ikhtalafu malamai sun yi saɓani a hiya makiyatun au madaniya ita wannan sura fatiha makkiya ce ko madaniya faƙala abbas wa qatada wa Abul'aliya arrayahi wasu rayahi wa gairuhu hiya makiya shashin masana malamai ƙwararru daga ciki akwai sahabbai akwai tabi'ai da tabi'ut tabi'in sun tafi akan cewa wannan sura makkiya ce wa qala abu hurairata wa mujahid wa ata'u bin yasar wa zuhuri wa ghairuhum hiya madaniya wasu kuma daga cikin shashin sahabbai da tabi'ai irin su malam abu hurairata da mujahid da malam ata'u bin yasar imamu zuhuri sun tafi akan cewa madaniya ce wa yuqalu nazala nisfuha bi makka wa nisfuha bil madina wasu malamai masu ƙauli na uku suka ce suratul fatiha rabinta ya sauka a makka rabinta ya sauka a madina hakahu abul laith nasru bin muhammad bin ibrahim as-samarqandi fi tafsirihi wal a asahu a cikin waɗannan maganganu guda uku dangane ga a ina suratul fatiha ta sauka magana da tafirin jaye shine a makka ta sauka yace liƙaulihi ta'ala wa laqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anil azim Allah ta'ala a cikin suratul hijri aya ta 87 yace haƙiƙa mun baka bakwai daga cikin masani abinda ake nanatawa ake maimaitawa ake biyantawa da kuma qur'ani mai girma yace wal hijru ya bi ijma'in haduwar kan malamai ita suratul hijiri ta sauka ne a makka kuma a cikinta ne Allah ya ce walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anil azim kenan ya nuna an riga an ba manzon Allah wannan sura mai ayoyi guda bakwai tun a makka yace wala khilafa anna fardar salati kana bi makka kuma babu saɓani cewa an saukar da sallah ne a makka wa ma hufiza annahu kana fil islami qattu salatun bi ghairi alhamdulillahi rabbil alamin kuma yace ba a taɓa yin sallah a musulunci ba fatiha ba tunda an fara yin sallah a makka kuma an fara sallah ne da fatiha la salata illa bi fatihatil kitab la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab wanda bai karanta fatiha ba ba shi da wannan sallah da haka kenan a cikin waɗannan maganganu guda uku dangane ga inda wannan sura ta sauka ƙauli rajihi shine ta sauka a makka da shaida ta waccan aya da ta zo a cikin suratul hijri aya ta 87 wa laqad ka sab'an minal masani wal qur'anil azim da haka idan an hakaito maka saɓanin malamai akan a ina suratul fatiha ta sauka a makka ko a madina ko rabi a makka ko rabi a madina ƙauli rajihi ta sauka ne a ina ta sauka a makka to sai abu na biyu dangane ga sunan ita wannan sura mun shina surorin alkur'ani ko ce tana da suna za ka samu wata tana da suna ɗaya wata tana da suna biyu wata tana da uku wata ma tana da sunaye goma to ita wannan sura al-Imam Suyuti a cikin al-Itqan fi ulumil Qur'an ya hakaito cewa tana da sunaye sama da 25 duk da a cikin tafsirin at-Tahrir wa tanwir na Ibn Ashur ya ce cikin waɗannan sunaye da al-Imam Suyuti ya kawo na suratul Fatiha guda 25 guda uku ne kawai suka inganta ragowan duk siffofi ne da malaman tafsiri suke faɗa domin su ƙara kwarzanta surar da kuma ƙara nuna matsayinta daga ciki akwai fatihatul kitabi ana kiranta suratu fatihatul kitabi ana kiranta suratu ummil kitabi ana kiranta suratul qur'anil azim wa laqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anil azim ana kiranta suratul qur'anil azim ana kiranta suratus sab'il masani ana kiranta suratul wafiya ana kiranta suratul kafiya ana kiranta suratul asas suratul nur suratul hamdi suratul shukuri suratul shifa'i suratul ruqya suratul shafiya suratul salati suratul fatihatul qur'an suratul ummil qur'an suratul kanzi suratul hamdil ula suratul hamdil qusra Suratu du'a suratu su'al suratu ta'alimul mas'ala suratul munajati suratul tafawid wannan sune sunaye guda 25 in ka duba cikin al-itqan fi ulumil qur'an na al-imam suyuti wanda yayi akan fannoni daban-daban sama da 100 na al-qur'ani ya kawo waɗannan suraye amma waɗannan sunaye daga cikinsu guda uku ne suka tabbata walqad atainaka sab'an minal mathani kaga kenan za a kiranta as-sab'ul mathani wal qur'anil azim za a kiranta al-qur'anil azim ko a kirata as-sab'ul masani sannan la salata liman lam yaqra'a bi fatihatil kitab kaga kenan sunanta yazo a hadisi fatihatil kitab sannan abu hurairah ya ruwaito hadisi ubay bin ka'ab yana cewa wallazi nafsi biyadihi ma unzila fit taurati wala injili wala fil zaburi wala fil qur'ani mithluha na rantse da Allah wanda rayuwata take hannunsa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a saukar ba a cikin attaura ko a cikin injila ko a cikin zabura ko a cikin alfurqan wato qur'ani kamar suratul fatiha hiya saba'ul mathani wal qur'an al azim allazi utituhu ita ita ce as-saba'ul masani ita ce alqur'anin da aka bani da haka kenan wa'annan ya tabbata ana kiranta da wannan suna suratu fatihatul kitab suratu ummil qur'an suratul suratul masani da kuma alqur'anul azim wannan sura an buɗe ta da alhamdu lillahi rabbil alamin alhamdu lillahi rabbil alamin wato yabo ya tabbata da kirari da jinjina ya tabbata lillahi ga Allah rabbil alamina mahalicin dukkan talikai yabo da jinjina da kirari mara farko mara ƙarshe mara iyaka mara lokaci mara guri ya tabbata ga Allah mahallicin talikai domin an kashi ne da sigan masdar masdar kuma ba ya da lokaci ba shi da guri alhamdu ba a ce a hamida don asalin fi'ilin hamida ya hamadu hamdan to da an ce hamdan lillah ko an ce ah, hamidallah ko ahmadullah ko abin nan alhamdulillah ko hamdan lillah sai aka ce alhamdu aka sa al wannan al ana kiranta listigirakil jins duk wani jinsi na yabo duk wani jinsi na kirari duk wani jinsi na girmamawa duk wani jinsi na kwarzantawa al'in nan ta tattaro shi gaba ɗaya ta tattara shi ga Allah bisa shan mun yake cewa abinda ake kira alhamdu lillah shine wasful mahamudi bil kamali mahabbatan wa ta'aziman alkamalu zati wal kamalul wasfi wal kamalul fi'ili cewa Allah ta'ala a wasafa abinda ake yabo wasful mahmudi bil kamal ka siffanta Allah da cika wal jamal da kyau da cika babu na ƙasa ta kowace fuska ga Allah subhanahu wa ta'ala fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi Allah ba shi da tawaya cikin rububiyarsa ba shi da tawaya cikin uluhiyarsa ba shi da tawaya cikin siffofinsa da sunayensa ba shi da tawaya a cikin ayyukansa ba shi da tawaya a zatinsa da haka Allah shi ne cikakken cikakke wanda ba shi da tawaya ta kowace fuska Allah shi ne mai isasshen kyau wanda ba shi da muni a zatinsa ba shi da muni a ayyukansa ba shi da muni a siffofinsa da sunayensa inna allaha jamilun yuhibbul jamal wannan shine yabo na farko da aka wa Allah yabo na biyu ala kamali in'amihi wa ihsanihi ana yaba wa Allah shi a karan kansa ya cancanci yabo saboda shi cikakke ne a zatinsa cikakke ne a rububiyarsa shi ya yayi halitta shi kaɗai ya mallaki halitta shi kaɗai yake gudanar da halitta to ya cancanci yabo a haka shi kaɗai ya cancanci bauta a cikin uluhiyarsa ya cancanci yabo a haka ya kaɗaita, ya tsaraita a cikin sunayensa da siffofinsa babu mai kama da shi fi uluhiyatihi fi rububiyatihi fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi da ka kamil ne shi min kulli wajehin. sannan kuma duk wata ni'ima duk wani alheri daga Allah yake wa ma bikum min ni'matin fa min Allah babu wata ni'ima da ta same ku kowace iri ce face daga Allah duk wata ni'ima da ta same ku daga Allah ne duk wani abin kirki da ya same ku daga Allah ne saboda haka wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina Allah ya cika muku ni'imarsa a fili da ɓoye wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha in kuka ce za ku kirga ni'iman Allah ba za ku iya ba domin ruwan da kuke sha daga Allah ne iskar da kuke shaka daga Allah ne ƙasar da kuke takawa daga Allah ne ku kanku daga Allah ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu ma halitta ce ta Allah Allah shi ya halicce mu wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqana an-nutfata 'alaqatan fa khalaqana al-'alaqata mudghatan fa khalaqana al-mudghata idhaman fa kasawna al-idhama lahaman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin thumma innakum ba'da zalika lamayituna thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين Allah yace nayi na yi ƙofofi guda bakwai a samanku wasu ce saman bakwai wasu ce a'a daga kanka zuwa sama akwai ƙofofi guda bakwai ƙofar hanci guda biyu ce ƙofar baki guda ɗaya ce ƙofar ido guda biyu ce ƙofar kunne guda biyu ce in ka ƙirga bakwai sannan ya maka kofa biyu a ƙasa su ne ƙofofi tara wanda kowace ta taushe sai an ga likita duk wacce ta toshe sai an ga likita ba za ka san mahimmancin ƙofofin nan guda tara ba sai taka ta toshe saboda haka ashe za a yi wa Allah godiya akan ni'imar gani a yi wa Allah godiya akan ni'imar ji a yi wa Allah godiya akan ni'imar hanci da shaƙa a yi wa Allah godiya akan ni'imar baki da haƙora da harshe hamma da kwaba da ake rufe bakin da ita wato murfi na sama da na ƙasa da ake rufewa ko ba mukulli ba a giris a nan a nan amma sai ka ja kwaba sama da kwabar ƙasa ka rufe sannan kai wa Allah godiya akan baka aiki da fetur da yadda ake wahalan man nan da da yawa ba samu daman zuwa tafsiri ba sai ce wallahi malam ba mai jiya ban zo tafsiri ba ba mai baka aiki da gas baka aiki da fetur baka aiki da bakin mai hmm? haka kake aiki kawai ko ba a maka cajin wuta da ana ma caji sai ka ce watakila mala akwai low charge shi sa jiya ba a karatu da ni ba don haka ba a maka caji ba ka aiki da giris kawai da ka tashi ka yi miƙa ka gode wa Allah sai ka ji ka kama aiki kawai kaga wannan ni'ima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kamata mu gode masa wa fi anfusikum afala tubsirun don haka kenan Allah ya cancanci yabo ta fuska biyu ta fuskan kamalarsa da cikarsa mahabbatan wa ta'aziman kuma muna san Allah muna girmama Allah kuma muna yaba masa domin ba kowane mai yabo bane yake son wanda yake yabo ba kowane mai yabo bane yake girmama wanda yake yabo amma shi yaban da ake wa Allah an cuɗanya shi bil mahabbatu wa ta'zim akwai kauna akwai girmamawa wallazina amanu ashaddu hubban lillah wa kabbirhu takbira akwai girmama Allah akwai kuma kaunar Allah a cikin yaban da ake masa bambancin madahu kenan da hamdu shi madahu za ka iya wanda kake so kuma za ka iya wanda kake tsoro kuma za ka iya wanda kake kwaɗayin ya baka wani abu aka ce ga wani sarki ko ga wani mai kuɗi ko ga wani ɗan mai siyasa in ka je kai masa ƙasida ka yabe shi ka kangama shi za ka samu kuɗi ai kaga wannan ba ta ƙauna ba ce sai ka je ka ce ya kai hadarin kaza ya kai kumurci ya kai baƙin maciji ya kai zaki ya kai kura ya kai damusa ya kai toran giwa duka ɗauko dabbobi a dawa ka zo ka haɗa shi da su kuma ya ji daɗi ya ɗauki kuɗi ya baka to saboda haka kaga wannan ba yabo ne na ƙauna ba yabo ne na neman abin hannu akwai kuma wanda firgita ka zai yi in baka je ka aibe shi ba sai a shiga matsala to daga nan sai mutum ya shiga roƙo ya ta kangama shi ya ta ziga shi dan ya kubuta daga sharrinsa to amma shi Allah ta'ala ana yabansa ne saboda ya cancanci yaban sannan kuma ana ƙaunarsa ana ganin girmansa shine wasful mahmud bil kamali al kamali zati wal kamal al wasfi wal kamal al fi'li mahabbatan wa ta'ziman sannan kuma ala kamali in'amihi wa ihsanihi saboda ihsanin da Allah ya mana da kyautatawa da Allah ya mana ya cancanci mu yaba masa sannan yaban nan ba jiya kawai ba ba yau kawai ba ba gobe kawai ba yabo ne na dindindin yabo ne na titir yabo ne mara farko mara ƙarshe mara iyaka shi sa aka ce alhamdu alhamdu aka sa al a cikin hamdu din ita kuma dama kalman hamdu a larabci suna amfani da ita a duk abin da ya shafi yabo ya shafi girmamawa shi yasa in Allah ya baka ka ce alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat in Allah ya hana ka ka ce alhamdulillahi ala kulli halin saboda bakan da hana kan akwai hikima manzo Allah ya ce ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabarhu sarra'u shakara fakana khairan lah wa in asabarhu darra'u sabara fakana khairan lah waddinu nisfani nisfun fi shukuri wa nisfun fi sabari addini kashi biyu ne rabi yana cikin godiya rabi yana cikin haƙuri inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab masu cewa sun yi haƙuri Allah yana ba su ladan su ne babu iyaka la in shakartum la azidannakum in kuka gode zan ƙara muku ashe wato ashe wata ranka tashi baka da shi ma wata hikima ce ta Allah sai ka ce alhamdulillahi ala kulli halin in ka tashi ka ji ajihunka komai lafiya jikinka lafiya addininka lafiya rayuwarka lafiya gari lafiya ka ce alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat idan kaga wanda Allah ya jarabta da wani ciwo ko mutum ne yana sama kaga ya faɗo ko yana ƙasa kaga ya kwanta ko aka jirce shi da wani ciwo ko musifa ko asara in ka gani saka ce alhamdulillahi allazi afani min mabtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila yabo ya tabbata ga Allah allazi afani wanda ya tsare ni min mabtalaka bihi daga abin da ya jarabce ka da shi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila kuma ya fifita ni akan bayinsa da yawa daga cikin waɗanda ya halitta da kenan alhamdu wannan aldin listigiraqil jinsi hamd duk wani jinsi na yabo gaba ɗayansa mara farko mara iyaka mara ƙarshe mara adadi mara guri mara zamani ya tabbata ga Allah babu iyaka lillahi wannan lamun lamun istihqaq ce lamul istihqa cancanta sai ka ce yabo duka mara farko mara ƙarshe mara iyaka mara adadi mara zamani mara guri ya tabbata ya cancanta lillahi ga Allah shi kadai an kawo sunan Allah saboda duk wani abu in za a yi sai a raba wa Allah misali in za a ce subhanallahi kun ga Allahu ake ka subhanallahi sai a ce walhamdu lillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi kun ga da za a girmama Allah sunan nan na Allahu shi ake zagayowa da shi shi ake biyowa da shi wannan suna na Allahu Allah ya ambace shi alqur'ani sau bakwai. 2697 aka ambaci Allah ko bil fataha a ce Allah, ko bil damma Allahu ko bil kasara Allahi ko lillahi duka gaba ɗayan ka lissafa ya zo a cikin surori 85 akwai surori 29 in ka karanta su gaba ɗaya ba za ka ji sunan Allahu a ciki ba surori 29 ne daga ciki akwai suratun rahman ar-rahman allama al haka je karshe ba za ka ji Allah ba akwai suratul waqi'a idza waqa'atul waqi'a ita ma daga farkon ta har karshe tana ciki wanda ba za ka ji wannan sunan ba akwai suratul mursalati akwai suratul naba'i akwai abasa akwai wailul mudaffifina akwai at-tariq akwai wal fajri akwai suratul balad akwai suratul layl akwai suratul duha akwai suratul sharhi akwai suratul qadari akwai suratul zalzalati akwai wal adiyati akwai al qari'a akwai at-takasur akwai suratul kafiruna akwai suratul masadi akwai suratul farqi akwai suratul nasi waɗannan surori 29 babu inda sunan Allahu ya zo amma a suratul baqara ita kadai an ambaci sunan Allah sau 269 Allah Allah Allah a cikin suratul baqara sau 269 akwai kuma surar da duk aya sai ka ji sunan Allahu ya fito wace sura ce suratul mujadala ko duk ayoyinta ko 22 ne ko da hudu amma kowace aya sai ka ji suna Allahu ya fito a ciki da haka wannan suna shine sunan da ake ciro uluhiyar Allah daga ciki cancantar Allah ga bauta shi yasa malamai suka kasa tauhidi kashi uku suka ce tauhidur rububiyya daga ina ka ciro shi minar rab tauhidul uluhiyya daga ina daga ila? tauhidul asma'i was sifati walillahi al asma'ul husna fada'uhu biha asma'ul husna shine asma'un wa awsafun asma'ul lahi ta'ala a'lamun wa awsafun asma'ul lahi ta'ala kulluha husna asma'ul lahi ta'ala la majala lil aqli fiha asma'ul lahi ta'ala tawqifi tawqifiyya la majala lil aqli fiha daka asma'ul lahi ta'ala a'lamu wa awsaf daga naka ciro tauhidul asma'i was sifati kun ga ashe kenan shi yasa sunan Allah yayi yawa a cikin alqur'ani yafi kowane suna yawa saboda ga nan bauta ta taso a kadaita Allah fa abudhu wa tawakkal alai qul inna salati wa nusuki wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimina daka wannan shine wanda yazo to alhamdulillah alhamdu mubtada marfu'un bidamma lillahi jar majrun ko lillahi jar majrun muta'alliqun bi khabarin mahzuf taqdiruhu alhamdu istaqarra lillah ko alhamdu mustaqirun lillah ko alhamdu Ka'inu lillah ko alhamdu yastahiqu Allah alhamd Allah ya cancanci shi kadai a yaba masa ta kowace fuska ta kowane yanayi da dadi alhamdulillah ba dadi alhamdulillah afdalu zikiri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin rabbi daga nan aka samo rububiyya rabb rabbu wato shine rububiya abu uku ne alkhalqu walmulku mulku yin halitta Allah shi kadai yayi halitta da haka shi ake kira rabbu Walmulk shi kadai ya mallaki halitta sannan wat tadbir shi kadai yake gudanar da halitta ya fassara waɗannan abubuwan guda uku a cikin wata aya cikin suratul araf yace inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin sun mastawa alal arsh yughshi laylan nahara yatlubuhu hafisa wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatun bi amrihi ala lahul khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul alamin ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله ƙaribun من المحسنين da haka anan ya fassara ma'anar rabbu shine al-khaliqul malikul mudabbir ba wanda za a cewa rabbu sai wanda zai iya abu uku khalqu ka kirkira halitta ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u la wanda kuke kira ba Allah ba in za su yi taron dangi akan su yi kuda Allah ce ba za su iya ba al-ijadu min al-adam ka kirkiro abu daga babu ba ta tahwilu shay'i min suratin ila ukura ba ka ɗauki wani abu ka kera wani abu da shi wannan fusaha ce Allah yana ba dan adam amma ƙarƙiro abu daga babu duk ilimin da ake koya muku a shashin fannoni daban-daban ba inda aka ce za a koya muku samar da abu daga babu ko akwai wannan fannin babu wannan fannin sai dai juya wani abu ya zama wani abu Ƙira kenan da sana'a Ƙira da sana'a shine ilimi amma ƙirƙirar babu haka kawai babu a ce ta zama akwai wannan babu wannan karatu bisa Allah ya ce ƙulla inishta ma'atil insu wal jin duruba masalin fastami ula innal lazina ta da'una min dunillah lan yakhluqu zubaban ƙuda ya fi biliyan nawa amma Allah ya ce ƙuda ɗaya tak ya ƙalubalanci duniya akan ba za ta iya ƙirƙirar ƙuda ɗaya ba shi ma ƙudan jinsi jinsi ne ya fi jinsi hamsin akwai mu mun sa akwai kudan tsando akwai kudan zuma akwai kudan gida akwai kudan masai akwai koren kuda akwai bakin kuda akwai jan kuda akwai kuda mai ruwan kasa akwai karamin kuda akwai babban kuda shi kansa kuda akwai mai ido 20 akwai mai ido 100 akwai mai ido dubu akwai mai kafa hudu akwai mai kafa shida akwai mai kafa takwas akwai kyaltu da mai wanda yana tafiya yana haska wuta akwai kuma wanda yake yin kashi kashinsa da daɗi a baki kamar kudan zuma akwai wanda zai harbe ka ka makance kamar kudan tsando hmm? akwai mai yada cuta kamar kudan gida da kudan masai to wannan ma kadai ya isa aya da Allah ya ce a zo da kuda kwaya daya kaga ashe kenan ijadu shay'i min al-adami ba wanda zai iya sai Allah subhanahu wata'ala shi kadai da haka ya cancanci a yaba masa a wannan shine ma'anar rabbu kun ga anan ayar an hada uluhiyya da rububiyya cewa Allah ta'ala ya cancanci a yaba masa alhamdulillah ya cancanta ga Allah shine ila wato alma'abudu bi haqqin wanda ya cancanci abota ma da gaskiya rabbu shi kuma allazi khalaqa khalqa wa aujada khalqa min al-adami wanda ya halicci halitta ya samar da mu daga babu sannan bayan ya samar da mu shi ya mallake mu sannan kuma shi yake gudanar da mu shi kadai subhanahu wa ta'ala da aka yace alhamdu lillahi rabbi al'alamina na rabbi an karanta shi da fuska uku kamar yadda muka karanta al rahmanir rahima akwai wanda suka karanta alhamdulillahi rabbal alamina sai zama rabba maf'ulin bihi mansubun li fi'lin mahzuf taqdiruhu alhamdu lillahi a'ani wanda nake nufi rabbal alamin shine mahalicin talikai ko ya zama alhamdu lillahi rabbul alamin sai zamo zama rabbu yana nufin wanda yake khabaru mubtada mahzuf taqdiruhu alhamdulillah huwa rabbul alamin ko alhamdulillahi rabbil alamin sai zamo badal ne na wato lillahi rabbi da lillahi da rabb Allahu da rabbu kun ga an hada waɗannan sunaye guda biyu Allahu rabbu Allahu rabbu to rabbu ana iya kiran mutum rabbu a ce rabbu dari mai gida rabbu dabat amma in aka ce rabbun babu idafa to ba mai wannan sunan sai Allah shi sa ya ce baldatun tayyiba wa rabbun gafur to ba wanda za a ce wa rabbun a shiru sai Allah ma za a iya ce maka mai gida rabbu dari rabbu dabati rabbu kaza rabbu kaza amma an ce rabbul alamina to wannan ba wa rabbul alamina sai Allah shi kadai shi yasa fir'auna yace wa ma rabbul alamin yace rabbus samawati wal ardi ma bainahuma waye rabbul alamina innani ana Allahu rabbul alamin Allah ya ce ni ne Allah mahalicci dukkan talikai aslamtu wajhiya lillahi rabbil alamin saboda haka rabb rabbu shine suna na biyu na Allah wanda yake da yawa a cikin alqur'ani ar-rabbu rabba rabbi wannan ya zo sau ɗari bakwai da da talatin biyu a cikin alqur'ani ar-rabbu amma rabbu shi mafi yawa alqur'ani babu inda ya zo babu idafa sai guri ɗaya rabbun gafur shi kadai ne yazo babu idafa amma duk inda yazo rabbana rabbana rabbana rabbana duk wannan rabbu ne aka idafansa zuwa ga na rabbukum rabbuhu rabbukuma rabbukum rabbuhuma duk waɗannan suna na a cikin alkur'ani masu tarin yawa daga ciki akwai ma'anan wato rabbul alamin rabbu ya zo kamar da muka faɗa bakwai da talatin da biyu. akwai ar shi kadai ar wanda ya zo rabbi rabbu rabbi Sau tamanin da hudu akwai rabbi rabbi Allah rabbi rabbi rabbi ya zo wannan sau sittin da bakwai akwai rabbuka wanda shi ya fi kowanne yawa ɗari biyu da arba'in da biyu akwai irin su rabbukum za ka yi ta ganin rabbukum rabbukum wannan duk rububiya ce khasa akwai rububiya amma akwai rububiya khasa akwai rububiya khasatul khasa Alafa rabbu man rabbukuma ya musa rabbukuma kaga wannan rububiyya ce khasatul khassa wato an keɓance annabi Musa da Allah ya halicce shi amma shi ya halicci komai da kowa amma za a iya keɓancewa an aka ce rabbul alamina kuma a ce rabbukum rabbuhu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kaga duk tawassali mafi yawa ko dai a sa Allahu ko a sa rabbu duk addu'a da kaji an bude ta da rabbana to an yi tawassali ne da rububiyya wacce kaji an bude ta da Allahumma to an yi tawassali ne da uluhiya domin Allahumma asalinsa ya Allahu ne da yake mafi yawa laraba ba sa sa ya a gaban wato a bayan Allahu sai a dunkule ta ta koma mimu mushaddada sai a ce Allahu in ka ɗora hannunka akan mimun ɗinnan zai koma mai Allahu da ka ɗora mimun ɗin sai koma humma Allahumma to in ka cire wannan mimun ɗin mushaddada sai koma mai sai koma Allahu qulillahumma ai ƙul ya Allahu ne ƙul ya Allahu da yawa da wuya ka samu lafazi ya zo ya Allahu sai dai Allahumma Allahumma akwai gurare kaɗan da ya zo ya Allahu kama addu'an nan Allahumma nas'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka Allahumma nas'aluka ya Allahu bi annaka al-wahid al-ahad as-samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad amma al-qur'ani babu inda aka ce ya Allahu sai dai Allahumma gurare biyar ulillahumma subhanakallahumma kaga Allahumma ake cewa a cikin alqur'ani amma ma'anasta Allahu ne da haka waɗannan sunaye guda biyu Allahu da Ar-Rabbu ne sunayen Allah da suka cika alqur'ani misali in kana neman rabbana zaka samu wuri ɗari da goma sha ɗaya inda aka ce rabbana rabbana har yan wuta ma sun ce rabbana akhrijna mina fa in udna fa inna zalimun Allah fito da mu in mun ƙara laifin nan to mun cuci kanmu to dawa ya ce ku yi akwai rabbuhu ya zo sau saba'in da shida da haka kenan kalmar rabbu ita ce kalma mai bin wannan shi sa yake cewa alrabbu yana nufin almaliku wanda ya mallaki komai almuslihu mai gyara komai almudabbiru mai gudanar da komai almun'imu wanda yake wa komai ni'ima alƙayyimu mai tsayawa kan kula da komai as shugaba almurabbi mai tarbiyya to hausawa sukan cewa Allah ubangiji kalmar ubangiji ta yi daidai ko ba ta yi daidai ba saboda akwai uba a ciki akwai giji wasu sun ja daga cewa ai ba za a cewa Allah ubangiji ba sai dai a bashi a Allahunsa saboda kafin zuwan musulunci abin da ya fi komai tasiri a rayuwar bahaushe shi yake kira ubangiji kalman uba ba yana nufin uba na haihuwa ba ma'ana ta farko kenan kalman uba ba tana nufin da ɗa da uba a wajen bahaushe baya nufin haihuwa ba ko da yaushe yake zuwa ma'anan haihuwa ba domin yana cewa uban gidana uban ɗakina eh, uban tafiya eh, madugun tafiya kenan ko ana cewa uban ɗaki uban gida a ce me eh? uban taro wannan shine uban taro shine uban makaranta uban dawaki uban daki kaga uban gayya duk waɗannan ma'anonin ba yana nufin shi ya haifi gayyar ba haka ɗa a wajen bahaushe ba yana nufin lalle sai haifuwa ba yana cewa ɗan kasuwa ɗan birni ɗan ƙauye ɗan ɗariƙa ɗan izala ɗan shi'a eh, ɗan makaranta dan me dan sanda aga ba sanda ce ta tsugunna ta haife shi ba to dan haka kenan eh, dan hizba ko ga dan hizba ma ga dan agaji da su eh dan malam dan malam ai malam ya haife shi watakila kenan so duk abin da aka dangana shi zuwa ga mafi yawa ba mutum ba to ba yana nufin haihuwa ba da aka giji ba wani abu ba ne. suna nufin tasirin wannan wannan ya sa kaga a tsohuwar Hausa a Hausa bakwai duka akwai kalmar ubangiji kuma duk masana tafsiri in kana sauraron tafsiransu za ka ga ba sa kyamar faɗan wannan kalma a dunkule wanda duk kaga yana ganin wannan kalma to shi ma'anar daban-daban ya kalli kalmar sai ta yi masa nauyi ya ji an ce uba ya ji an ce giji to sai ta bashi tsoro amma fassarar ta shine rabbu fassarar ubangiji yana nufin rabbu domin rabbu shine mai gidanka mai renanka mai tarbiyyarka mai kula da kai wanda ya halicce ka wanda yake gudanar da kai wanda ya mallake ka wanda yake taimakonka wanda yake saita ka wanda yake gyara al'amarinka wanda yake maka tarbiya wanda ya taso da kai wanda ya baka ci da sha da sutura da magani ya baka ido da hanci da baki da kunne da haƙora da harshe shine shine shine ma'anan ubangiji ka kenan ba laifi bane a tsagoran harshen Hausa don an cewa Allah subhanahu wataala ubangiji da haka wannan kalma ba ta da nauyi zaka ji malaman tafsiri suna yawan kawo wannan wasu kuma yan wato waɗanda ko dai basu kware a cikin harshen ba suke ganin kamar an yi mugun sabo ma so da an ce uba to to dafa dan kasuwa fa sai ka ce a daina cewa dan kasuwa an yi sabo da ba kasuwa ce ta tsugunna ta haife shi ba ko ɗan sanda sandar ce ta tsugunna ta haife shi ba kawai an ga ya rike sanda ne? saboda haka ɗaɗaɗa ɗin nan a tsaya a kalli abin da bahaushe yake nufi tun asali kafin a yi wa kalmar hukunci da cewa saɓo akai ko ba saɓo akai ba sannan ma'ana ta biyu za mu ga Allah subhanahu wata'ala yana yawan yaba wa kansa da kansa kuma yana son yabo ba abin da Allah yake so irin yabo da za mu fara karatu mun ce innal hamdalillah sai mu muka ce nahmaduhu wa nasta'inuhu nan akwai gyara da yawa wasu kan ce nahamiduhu إن الحمد لله نحمده نحمد ميم إن فتحة أكي متى با كسرة كو ضمة با دن حمد يحمد أتكلم فإلا يفعل كما فرح يفرح وزن سؤال فرح يفرح da hamida ya hamadu hamdan farhan da kan za ka karanta mudari'insa sai dai ka ce na hamaduhu ba na hamiduhu ba ba na hamuduhu ba mimun din kakkai mata rufu'a sai koma na hammu kakkai mata kasara sai koma na hami kai mata fata sai koma na hama na hamadu shi kuma dama dalun din nan rufu'a ce a kansa da'iman tunda ba nasaba da jazama ba jazama bata gabace shi ba saboda innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu kun ga da yabo ake budewa to da haka littafin Allah ma da yabo Allah ya bude shi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi allazi hadana li hadha yan aljanna sun samu aljanna alhamdulillahi allazi hadana li haza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah hagani wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi allazi wahaba li alal kibar isma'ila wa ishaq kun ga ne Ibrahim yau Allah godiya da yabashi bashi ƴaƴa biyu bayan ya tsufa alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz waladan ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل Hmm? wa ta Kabira. to alhamdulillah allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja alhamdulillah allazi najjana min alqawmi adh-dhalimin alhamdulillah allazi faddalana ala kathirin min ibadihi uh, almu'minin qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina istafa قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها له الحمد في الأولى والآخرة وله الحمد في السماوات wal ardi alhamdulillahi allazi lahu ma fis samawati alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi saboda haka ko ina ya ba wa Allah ake alhamdulillahi allazi azhaba anna al-hazan alhamdulillahi allazi sadaqana wa'adahu wa awrasana al-arda natabawwa'u min al-jannati haythu sha wa qila alhamdulillahi rabbil alamin yan wuta ma sun shiga wuta yan aljanna sun shiga aljanna alhamdulillahi rabbil alamin watan za ku ga Allah yana haɗa yabo ɗin tare da tasbihi kamar misali zikirin da ya fi kowanne ka ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi wannan zikirin wato ban taba ganin zikiri mai yawansa ba babu wani carbi ko calculator da za ta iya kirga wannan zikirin saboda abinda kace subhanallahi wa bihamdihi kaga kamar kafa ɗaya kai ko sai ka ce adada halkihi nawa kwaya nawa kenan adada halkihi nawa kenan ba ma halkihi gaba ɗaya ba da an ce ma adadal hasa adadin tsakonkwani adadin yashi adadin dutse adadin ƙasa adadin ɓaragwazai adadin wato wannan kaɗai ba za ka iya ƙirga shi ba sai aka ce adada halkihi nawa kenan adada halkihi wa rida nafsihi rida nafsihi yarda Allah abinda Allah ya yarda da shi daga tun yaushe zuwa yaushe za a san adadin wannan wa zinata arshihi zina nauyin al'arshi ba zina ba zina wazanu daga wazane wasu kan ce zinata kuskure ne zinata baya wazinata arshihi nauyi waznu idan aka ɗauki al'arshin Allah aka ɗora a sikeli nauyin da ya bayar adadin to subhanallahi wa bihamdihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka dauki duniya ka jefa ta a sama kamar ka jefa silai a daji in ka dau sama ta biyu ka jefa a ta daya a ta biyu kamar ka jefa silai a daji ka je daji ka jefa silai me daji zai ji to in ka dau ta uku ka jefa a ta hudu ta hudu a ta biyar ta biyar a ta shida ta shida a ta bakwai in ka dau ta bakwai ka jefa akan kursiyu kursiyu saboda fadinsa da girmansa zai ji kamar ka ɗauki ƙwandala ka jefa a daji to shi kuma kursiyu in ka ɗauke shi ka ɗora shi akan al'arshi inda zai ɗauka akan al'arshi kamar ka ɗauki sisi ne ka tafi daji ka jefa mai daji zai ji dan an jefa masa sisi to shi wannan kursiyin da al'arshi shi wannan kursiyun da al'arshin idan ka sa shi a sikeli nauyin da ya bayar to subhanallahi wa bihamdihi adada nauyin al'arshi in ya hau sikeli sannan wa midada kalimatihi da midada kalimati an ce da dukkan Allah ya ce da dukkan manyan teku na duniya pacific ne atlantic ne indian ne uh, mediterranean ne black sea ne red sea ne duka in suka zama tawwada duk alƙalamin duniya aka feƙe shi duk bishiyar duniya aka feƙe ta ta zama alƙalami ko bairo kan a rubuta kalmomin Allah za su ƙare ba a gama ba to sai ka ce da kalimatihi yanzu dan Allah wani tasbihi za ka samu kama wannan subhanallahi wa bihamdihi subhanallah tamla'ul mizan alhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ardi shi yasa da ka gama sallah kake cewa subhanallah 33 alhamdulillah Talatin da uku, Allahu akbar uku, saboda abin da ya ƙunsa na wato girmama Allah da wa Allah da kuma wato tsarkake Allah subhanahu wataala kun ga ashe kenan babu abin da ya kai a cewa Allah an gode daka muka ce Allah mun gode in ka ci abinci mai kake cewa alhamdulillahi hamdan kasiran ɗayyiban mubarakan fihi gaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbuna kamar yadda ya zo a hadisin bukhari alhamdulillahi hamdan kasiran in ka ci ka koshi yabo ya tabbata ga Allah ɗayiba mubarakan fihi gaira makfiyin ba abin kifarwa ba abincin ko Allah ba abin ƙauracewa ba wala mu muwadda'in ba za mu ban kwana da Allah ba wala mustaganan anhu rabbana rabbuna rabbina di yazo hadisin bukhari da abu da tirmizi sannan mutum yake ce alhamdulillah allazi ata'amani hadha ta'ama wa razaqanihi min gairi haulin minni wala quwwatin wannan ma an ka ci ka koshi sai ka ga Allah haka in ga wanda aka jarabta alhamdulillahi lazi afani min mabtalaka bihi wa faddalani ala kathir mimman khalaqa tafdila in an yi majalisi za a tashi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika idan mutum yayi atishawa me yake cewa alhamdulillahi kai kuma ka ce yarhamukallah sannan idan an maka ni'ima alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat in an jarabce ka alhamdulillah ala kulli halin in ka dago daga ruku'u sami allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu rabbana walakal hamdu allahumma rabbana lakal hamdu allahumma rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda mil as-samawati Wamil mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama shi'ita min shai'in ba'adu. wannan wani irin yabo ne iyakarsa kwaya nawa kenan kaga wannan babu adadi kenan gabaki ɗaya. daya da haka kenan muke yaba Allah subhanahu wataala in zaka sa tufafi alhamdulillah allazi kasani hadha sauba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala kuwa. idan sabuwar riga ce ka kace Allahumma lakal hamdu اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأزبك من شره وشر ما صنع له idan asuba ta yi an wayi gari mutum ya ce subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari za a yafe masa zunubinsa ko ya ka yawan kumfan teku sannan ka gama sallah kai wannan da haka malam ibnu ashur yake cewa ita wannan sura ta fatiha ta kunshi duk abin makasin na qur'ani gaba ɗaya kaga dai ga tauhidi a farko alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Tauhidin uluhiyya tauhidin Rububiya, tauhidul asma'i was sifati maliki yawmiddin tauhidul mulk cewa mulki gaba ɗaya na Allah ne qulillahumma malikal walillahi mulku samawati wal ard iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ga anan kuma tauhidul ibada ya fito al'amru wan nahyu abinda Allah ya ce a ayi da abinda Allah ya ce a bari yana karkashin iyyaka na'budu al-isti'ana idza in fasta'in billah iyyaka nasta'inu neman taimako juz'i ne na ibada ihdinas siratal mustaqim reko ne akan manhajin shari'a kuma Allah ya tabbatar da kai akan kitabu da sunna alaman hajji salafu salih gairil Makdubi alaihim waladdalin an gaya maka hanya uku ce a duniya hanya ta farko hanyar sahabbai hanya annabawa da sahabbai hanya ta biyu hanyar yahudu masu karatu ba aiki hanya ta uku hanyar nasara masu aiki da jahilci wato ko ka samu al'ilmun nafi wal amalu salih ilimi mai amfani da kuma wato aiki mai amfani shine tafarkin annabawa karatu yayyawa ba aiki tafarkin yahudu an sani an taki a dinga ibada da jahilci shine tafarkin nasara to zaka ga duk mutanen duniya ba sa fita daga wannan tafarki uku ko dai kana da ilimi kana aiki da shi to ka bi tafarkin annabawa ko kana aiki babu ilimi ka bi tafarkin nasara ko ka yi karatu ka take ka bi tafarkin yahudu da haka kowa sai ya zaɓi tafarkin da zai ba a cikin ukun nan nan za mu tsaya sai mu tashi arrahmanir rahim Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana ayoyin da suka faɗi ni'ima Allah ya samu a ciki inda aka faɗa azaba Allah ya tsare mu wanda ya ce malam yaya ake gane lokutan sallah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana gane lokutan sallah da abin da Qur'ani ya faɗa aqimus salata liduluki shamsi ila gasaqil layli wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda a cikin wannan aya an faɗi lokutan sallah guda biyar a aqimus salata liduluki shamsi mai duluki shamsi mailuha idan rana ta yi zawali sai yi azahar idan inuwa mutum ta kai tsawonsa sa sai ayi la'asar idan rana ta faɗi sai a yi magarba idan shafaki ya ɓoye sai a yi isha in alfijir ya keto sai a yi asuba wannan ce gafa ta malin a fili ake furta bismillah ko a ɓoye yayin wankan janaba idan bismillah a fili za a yi wataƙila ka ci ai abin banɗaki ba ambatan Allah to sai ka ɓoye malam mijina ya yi tafiya sai faɗa ya ritsa da shi yau kimanin shekara uku kenan ba a gawarsa ba to amma kin yanke ma ya mutu kenan kuma ba a ji labarinsa ba har na yaye cikin da ya bar ni da shi ko zan iya yin wani auren sai dai ki je kotu alƙali ya sa a yi bincike idan an tabbatar an masa hukunci da mutuwa to sai ki je ki yi ta kaba ta wata hudu da kwana goma in ya so shi kenan in ko ba a tabbatar ya mutu ba sai a rubuta miki takardar saki alƙali ya sake ki sakin maslaha sai ki je ki idda wata uku ki aure in ya dawo to a baki zaɓi kafin ki tare ko ki koma gurinsa ko ki zauna da sabon mijinki idan ku ki riga kin tare a gidan wancan to yanzu kuma fatar biddukuli kin riga kin tsere da tarewa ki a gidan wancan ko kuma duk da haka wasu malamai sun ce a baki zaɓi wancan saki da aka yi miki dama na maslaha ne na koki ne mijinki ya dawo in kina son koma gurinsa shi sabon mijin sai a bashi hakuri sai a mayan masa da wannan ya ce malam na zo zan yi sallar magariba sai na ji ana ikamar isha to wacce zan fara yi yanzu wa ya ce ka bar magariba har isha ta zo ai malaman tarbiyya ba za su baka amsa ba sai sun tambaye ka me ya jawo idan larura ce ta jawo to kaga sai ka tsaya kai ka sannan kai isha idan kuwa jam'i kake yi wato jam'i kake yi kamar kana halin tafiya ne to kaga kai sai ka je kai magariba ka kai isha amma malam abu hanifa yana ga ka shiga magariba ka shiga ishan da niyan magariba ka shiga don ka shiga kai za ka yi raka uku su za su yi hudu idan aka yi uku sai ka zauna kai in ka zauna idan liman ya yi sallama sai ka yi sallama sai ka tashi kuma ka shiga sai ka shiga isha amma zaban malam abu hanifa kuma idan an yi ukun in an zauna uku eh, sai ka zauna in ka zauna sai kai maza ka sallame kafin liman ya sallame sai kuma ka tashi wacce ta rage guda da ita kuma sai ka shige ta da niyyar isha wannan ɗayan da ta rage ma'ana yana tashi ta hudu kai kuma sai kai maza ka zauna sai kai ta a gurguje ka ce assalamu alaikum sai ka miƙe sai kai niyyar isha kuma sai ka bi shi guda ɗaya shi mala abu hanifa a gurinsa za ka iya yin sallama kafin liman a wannan halin amma abin da ya fi dai abin da malamai suka fi rinjayarwa shine ɗayan biyu ko dai kai magaribarka ka basu su yi ishasu ko ka bari su gama ishasu su kai magaribarka ko kuma ka shiga wannan isha da niyyar kai kana magariba wannan shine mazhab al-imam shafi'i ka shiga da niyyar magariba su suna isha sun ya ce niyya ba sai ta zama ta daidai da ta liman da ta mamu ba wa inna malikul limri'in manawa a mazhabanmu ne ta malikiya sai an samu ittihadun niyya tsakanin liman da mamu dole niyya ta zama ɗaya sallah ta zama ɗaya in zaka bi liman sai sallah ku iri ɗaya ce in yana azhar ba ka bi shi la'asar ba amma malam al-imam shafi'i yana ga a irin wannan hali za ka iya bin sa da wannan niyyar in ka bi shi in aka in aka yi raka'a uku sai ka zauna kai ka jira idan ya gama sallah yayi sallama sai kai sallama don ba a sallama kafin liman wa kanu yusallimuna hina yusallimun nabi kamar da zuwa hadisin bukhari sahabbai suna sallama ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallama to Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaka ban ji ana kawo wancan ta kawo dubu kaza ba tsaya tukunna to an fara na ɗauka saboda yanayin garin ni ban ji ana cewa wani ya kawo kaza wani ya kawo kaza wani ya kawo kaza ba to akwai atamfa turmi goma yadi na maza goma ƙur'ani guda goma daga wani ɗan uwa ya ce fi sabilillahi Allah ya biya masa bukatunsa a lalle da yanzu wannan yanayin wanda ya bada atamfa goma yaji na maza goma a ƙur'ani guda goma ai za a masa addu'a bukatarsa ta biya don ana cin wani yanayi alƙur'ani guda goma daga wani bawan Allah Allah ya biya masa buƙatunsa. alƙur'ani guda biyar daga wani ɗan uwa fi sabilillah Allah ya biya masa buƙatunsa. taliya katon ɗaya daga wani ɗan uwa fi sabilillah akai asusun marayu Allah ya biya masa buƙatunsa. to sai sanarwa kafin mu addu'a ko

sai zo a tafi billir da shi za a yi wa'azi na musulunci akwai masu neman addu'o'i masu neman addu'a Allah ya sa su haddace alqur'ani to Allah ya sa su haddace amma hadda qur'ani tana buƙatar mai da hankali sosai alqur'ani kamar da kuka gani yana da aya 6,014 in kana haddace shi sai ka akwai shafi 600 da wani abu ko da hudu ne shafi 600 ne da hudu kaga kenan kana haddace shafi ɗaya kullum za ka haddace shi a shekara ɗaya da rabi kullun ka haddace shafi ɗaya to kana da shekara ɗaya da rabi in kullun kuma za ka haddace takarda ɗaya in za ka haddace takarda ɗaya kullum kana da himma da ƙwazo kuma abinda takarda ɗaya take bukata a hadda awa biyu awa biyu in dai ka saki awa biyu sosai ka mai da hankali musamman awa biyun na kafin asuba ko na bayan asuba don sun fi albarka ka tashi karfe uku daidai kai ta karatun qur'ani zuwa biyar ka tsaya to wannan awa biyun duk abin da ka haddace mafi yawa baya zubewa a ciki ko ana yin sallar asuba ka fara kamar yadda nana Aisha take duk sanda aka yi asuba ba ta tashi daga gurin da ta zauna sai rana ta fito ko bayan magariba zuwa isha waɗannan lokutan guda uku bayan kafin asuba bayan asuba tsakanin magariba da isha lokuta ne masu albarka in mutum zai sa hadda ya sa a wannan lokacin wannan yace masu neman addu'a Allah ya shiri 'ya'yansu, to Allah ya shiri ƴaƴa gaba ɗaya ya tsora su a tafarki madaidaici masu neman addu'a Allah ya ba su aikin yi to Allah ya ba su aikin yi masu neman addu'a Allah ya sa su ci jarabawa to Allah ya sa su ci jarabawa kuma Allah ya sa jaraba ta zame musu alheri masu neman addu'a marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu neman addu'a Allah ya ba su gidaje na kansu wato suna gidajen haya ko na aro kenan shi gidan kai ma babban arziki ne masu neman addu'a Allah ya ba su jari to duk mun yi tawassali bi asma'illahi ta'ala wa Fatihi wa bi uluhiyyati wa rububiyyati wa asma'i wa sifatihi